Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 25 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan rasha ta yi amfani da makami mai kuba a ukraine in ji shugaban amurka joe biden a jiya alhamis gwamnatin habasha ta ayyana tsakai ta buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta dakarun 'yan tawayen tigiri haka kuma za a ji cewa wasu musulman kasar amurka uku sun shigar da ƙara inda suke zargin cewa jami'an amurka sun yi musu tambayoyin da suka keta aƙidar ta addini kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wata takaddama ta kunno kai a Majalisar Dattawan Najeriya kan batun ɗaukaka kara da Majalisar Dokokin Ƙasar ta ce za ta yi a game da hukuncin cire sashi na 84 karamin sashi na 12 daga sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022. Ya sa sunayen mutane ni ba wanda ya min magana sai sa na miƙe na ce to duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni na ciki amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta ba wai ban cikin mai a kan ba a gaya mani ba a jamhuriyar Nijar kuma wasu bakin haure 'yan Najeriya da suka makale a Agadez bayan da ƙasa Algeria ta koro su kusan watanni uku da suka gabata an fara mai da su gida na yi farin ciki sosai da za a mai da mu kasar mu cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali muna murna mutuka sosai da za mu je mu gana da iyayenmu da iyalanmu a baya dai mun dan fuskanci 'yan matsaloli kaɗan amma yanzu tun da an ce za a mai da mu kasar mu alhamdulillah gaskiya muna murna muna mutukar farin ciki kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan rasha ta yi amfani da makami mai guba a ukraine in ji shugaban amurka joe biden a ranar alhamis zai haifar da martani iri iri biden ya amsa tambayar wani dan jarida yayin taron manema labarai ko kuna tambaya ko neto za ta tsallaka zuwa ukraine don fuskantar sojojin rasha za mu yanke wannan shawarar idan lokaci ya zo shugaban na amurka ya kuma ce a hedikwatar kungiyar Nato cewa ya kamata a cire rashi daga rukunin kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki sannan a bai ukraine ta halarci taron na g20 biden ya tabbatar da cewa an taɓo batun yayin gana wasu da wasu shugabannin duniya a jiya alhamis yayin da ake cika wata guda tun bayan da rasha ta fara mamaye ukraine da aka tambaye shi ko ukraine na buƙatar mika wani yanki don cin mayar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da rasha biden ya amsa da cewa ban yi imani da cewa za su yi hakan ba amma shawara na hannun ƙasar ukraine a jiya alhamis gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin ƙasar ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba Gwamnatin Habasha na fatan wannan ta buɗe wuta zai inganta yanayin jin kai a ƙasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin Habasha ba tare da buzubar da jini ba, in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kashi casa'in cikin ɗari na 'yan ƙabilar Tigray miliyan biyar da biyar na buƙatar agajin abinci. Rikicin da aka shafa watanni goma sha shida ana gwabzawa ya hada da shugabannin yankin tigray wato 'yan kabilar tigray tplf da gwamnatin ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abi ahmad wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta amurka ta fitar a alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi uku a ƙananan hukumomin amurka a bara binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu wanda aka gano a kusan gundumomin amurka dubu uku inda aka sami yawan mace-mace fiye da haihuwa a cikin yawan jama'a a cikin wani ɗan lokaci a cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar ofishin ya ce binciken ya nuna raguwar haihuwa yawan tsufa da karuwan mace-mace sanadiyar cutar coronavirus ya haifar da raguwar al'umma binciken ya nuna cewa wasu ƙananan hukumomi sun kuma samu raguwar yawan jama'a sakamakon yawan ƙaura a cikin ƙasa da waje ƙididdiga ta nuna wasu ƙananan hukumomin na rasa mutane ne saboda ƙaura da ake yawan samu yawan mutanen da ke ƙaura daga jihohi maimakon zuwa galibi ana samun su ne a jihohin california da oregon da kuma mississippi Dalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya takaddama ce ta kunno kai a majalisar dattawa kan batun ɗaukaka ƙara da majalisar dokokin ƙasar ta ce za ta yi a game da hukuncin cire sashi na 84 ƙaramin sashi na 12 daga sabuwar dokar zaɓe ta shekarar biyu domin ɗaya daga cikin sanatocin ya ce ba a tuntuɓe shi ba saboda haka a cire sunansa daga jerin masu goyon bayan ɗaukan mataki akan dokar daga bangaren antoni janar na kuma eh, daga bangaren na ƙasa kuma mai magana da yawunsa ya ce aikin gama ya gama ko menene hakan yake nufi ga wakiliyar murya amurka madina dauda da karin bayani a wannan rahoton Har yanzu hukuncin da kotun tarayya ta Umaru ta yanke cewa a soke sashi na 84 karamin sashi na goma sha biyu daga cikin sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 yana ta da jijiyoyin wuya har ya kai ga raba kawunan 'yan majalisar dattawa. Domin ɗaya cikinsu, Sanata Sani Musa daga jihar Neja ya ce ba a tuntuɓe shi ba kafin a sa sunansa a ayarin waɗanda suke goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka cewa za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin. Da aka yi aka yi kawo rashi sharhin ya sa sunayen mutane ni ba wanda ya min magana sai sa na miƙe na ceto. duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni na ciki amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta ba wai ban cikin mai akan ba a gaya mani ba amma mataimakin mai tsawatarwa kuma sanata mai wakiltar jihar neja ta arewa aliyu sabi abdullahi ya ce duk da takaddamar da ta kunno kai majalisar ba ta yarda a yi mata katsalandan a aikin ta ba yau abin da muka hukuncin da aka yi kenan cewa a je kotu a bisa wannan ba don wani abu ba ai yanda aka faɗe shi shine cewa an yanke din wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba To sai dai mai magana da yawun ministan shari'a kuma a tone janar na ƙasa Umar Jibril Gwandu ya ce babu abin da zai hana a cire wannan sashi na 84 karamin sashi na goma sha biyu daga cikin dokar zaɓe domin ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa karan tsaye. Kotu ta yanke hukunci cewa wannan sashe na 84 ƙaramin sashe na goma sha biyu da aka saka a cikin kundin dokokin zaɓe na shekara ta 2022 na Najeriya. cewa wannan sashen ya saba ma kundin tsarin mulkin kasa don haka kotu ta yi umarni ga ministan shari'a na ya cire wannan sashe a layin da za a wallafa dokar a cikin kundin wallafa dokoki na kasa to bayanin ya nuna cewa lallai wannan ba doka ba ne kuma ya kamar ma ba a yi shi ba don haka ba za a gan shi ba idan aka wallafa wannan kamar ma babu shi gaba ɗaya kenan dan kotu ta ce ya saba ma doka kuma ofishin ministan shari'a da shi ministan shari'a suna biyayya ga dokokin ƙasa don haka wannan za a cire shi daga cikin kundin dokar ta ƙasa. Ita ma majalisar wakilai ta ce tare da majalisar dattawa za su ɗaukaka ƙarar domin ta haka ne kawai za a yi wa tuƙa hanci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da G7 na tarayyar Turai suka yi wata ganawar sirra a Alhamis a birnin brasil domin tattauna martanin da za su mayar dangane da mamayar Rasha ta yi wa Ukraine. Masu zanga-zanga sun taru a waje suna neman kasashen yamma su ɗauki tsauraran matakai kan rasha shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga ƙasarsa wata guda bayan da rasha ta ƙaddamar da mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu a wajen hedikwata tarayyar turai inda shugabannin eu ke tare da shugaban amurka joe biden don tattaunawa da yammacin jiya alhamis ɗaruruwan masu zanga-zangar sun daga tutocin ukraine da kwalaye hana hopko tsohuwar 'yan majalisar dokokin ukraine kuma shugabar hukumar hulɗa da ƙasa da ƙasa ta ƙasar ta taimaka wajen shirya zanga-zangar daga ƙarshe wasu musulman ƙasar amurka uku sun shigar da ƙara a jiya alhamis inda suka yi zargin cewa jami'an kan iyakar amurka sun yi musu tambayoyi kan aƙidarsu ta addini da take take haƙƙinsu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba su a lokacin da suka dawo daga bulaguran ƙasa da ƙasa. Mutanen uku daga jihohin Minnesota da Texas da Arizona sun kai karar jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida a wata kotun tarayya da ke Los Angeles. An shigar da karar ne a California saboda wasu tambayoyin da ake zargin sun faru ne a filin jirgin saman Los Angeles. A cikin karar mutane sun yi kirarin cewa jami'an kan iyakar Amurka da ke mashigin ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sun yi musu tambayoyi kan ko su musulmi ne kuma suna zuwa masallaci da kuma sau nawa suke yin sallah. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amurka da ke wakiltar su ta ce wannan tambayoyin sun saba wa kundin tsarin mulkin kan 'yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito. a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. An fara mai da 'yan Najeriya ƙasarsu bayan makalewa da suka yi a inda aka ajiye su a cikin agadas da ke arewacin Nijar. a kwanakin da suka wuce ne 'yan najeriya da ƙasar algeria ta koro suka nuna damuwa akan yanayin kunci da suka tsinci kansu a ciki ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya iom ya ce ya fara mai da bakin haure su ta asali daga agadas ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana bakin hauren 'yan asalin tarayyar najeriya kusan 160 ne suka nuna damuwa game da halin kuncin da suka tsinci kansu a ciki ofishin kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya da ke agadas yanzu haka sun so mai da wasu daga cikin bakin haure 'yan najeriya da suka makale a agadas zuwa kasar su ta asali in ji oscar safari shugaban ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya da ke agadas muna da tabbacin cewa za a da su kasar su ta asali a cikin aminci tare dukkan kulawa daga wurin mu da haka abu ne da ke da bukatar a yi shi sannu a hankali yanzu haka muna da bakin haure fiye da dubu ɗari uku da ke cikin kulawar mu kuma dukkan su suna son koma kasar su muna bukatar mu aiki mai da kowane bakin haure kasar sa a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani hargitsi ba muna wannan wurin ne don mu kula da bakin haure ba wai mu rika musguna musu ba don haka bangaren mu za mu yadda muka iya. Yan Najeriya dai sun bayyana jin daɗin su game da me da su gida da za a yi yi ga dai wasu daga cikin su sunana umar mintari na yi farin ciki sosai da za a mai da mu kasar mu cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali muna murna mutuka sosai da za mu je mu gana da iyayenmu da iyalanmu a baya dai mun dan fuskanci yan matsaloli kaɗan amma yanzu cin da an ce za a mai da mu kasar mu alhamdulillah gaskiya muna murna muna mutukar farin ciki sunana mukutar yusuf na ji daɗi sosai da yake yau gashi za a mai da mu gidajenmu kuma za mu gana da yan uwanmu da iyayen iyayenmu da babanninmu kuma na yi matuƙar farin ciki a baya mun ji rashin daɗi amma a yanzu gashi muna jin daɗi. A nasu ɓangare masu jiran tsammani kan makomarsu nuna damuwa suka yi kan yadda ake tafiyar hawainiya akan mai da kowane 'yan Najeriya zuwa ƙasarsa. Sunana Amadu Sa'adu ni ma ɗan Najeriya ne. Na samu labarin cewa akwai 'yan uwa namu wanda za a mai da su wato gida Najeriya kenan to mu kuma dai ga mu dai to ba san dai matsayin mu ba dai a yanzu haka to muna kira dai a dubiyan mu mu ma dai mu san matsayin ɗayan mu dai mu san yadda muke ciki ko ba gaba. Ko yaya tsarin mai da 'yan Najeriya gida yake gado askar Safari da karin bayani. Game da bakin hauren da ke tare da mu su ma muna shirye-shiryen yadda za mu mai da su ƙasarsu ta asali. Ka san muna aika wasiƙa ne a ƙasashen bakin hauren jinkirin da ake samu kafin mu samu amsar ƙasashen domin yin aikin mai da kowane ƙasarsa lafiya. amma wannan karan muna fatan ba da jimawa ba kowane bakin haure mu mai da shi kasarsa bayan mu yi aiki tare tare da kowane bangare na ƙungiyoyin agaji hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. rikita-rikitar rungumannin mu faɗi cikin jam'iyyar PDP tun bayan kwashe 'yan kwankwasiya zuwa jam'iyya mai kayan daɗi yana ƙara bayyana. Ya ba da umarnin cewa duk wanda yake son sai je shiga jam'iyya mai kayan marmari. Wannan shi yasa ga mun barranta cewa mu za mu zauna mu ma jam'iyyar PDP aiki bisa alƙawarin da ta yi mana a baya. Su waɗansu daga cikin su ma da yawa duniya ta shaida ma antifati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya. Duk da turka turkar tungar ta juna game da maganar zaben zakulo taron shugaban jam'iyyar apc a tare najeriya da za a yi gobe asabar dukkanin masu ratsaki sun ittifaki cewa zaben zai gudana mu tare ba mu taɓa rike komai ba in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce an bar ma mu jihar taraba ina tabbatar muke za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar shida ga wannan wata da muke ciki muna yi ne tsakaninmu da allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba an zaɓi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru game da maganar makure matsayin majalisar wajen tare Najeriya kan masu mukami da ke neman ganin sun taka takara kuwa majalisar tare Najeriya ce ta tabbatar da duniya cewa ta lura dai wasu ne ke nema su shiga mata gona. Doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya taba hannu. Wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba. A daidai lokacin da ake shirin shiga zaben shugabannin kano komi a jihar Katsina wanda aka dade ana dako yanzu aka dai cece can cika baki daga wasu 'yan jam'iyyar APC ya sa daga cikin 'yan jam'iyyar ya ce ya kamata kamata dai gwamnan jihar ya fito ya magana. Gwamna ya hito ya karya cewa ya ce ƙananan hukumomi tara ba a zaɓe domin suna cin suna yaɗa shi suna cewa an ce ba a zaɓe ƙananan hukumomi guda tara. Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu aro ke ta gaya wa duniya cewa shirin na ƙara suna. Shiri na hamsin da takwas cikin jerin shashiryan manuniyan da ke nuna wa duniya gaskiyar da ake siyasa babu wata kwana-kwana. Kwankwatse kwana-kwanar kuma amma game da kwaskwarimar dokar da ke neman ganin an hana waɗanda da mukamin siyasa taka takara ce ta sa masa da jan tare Najeriya ta ce ta gano kawai wasu ne ke nema su shige mata gona. A saboda haka sanata Aliyu Sabi Abdullahi daga jihar Niger Naija ya ce babu yadda za a yi masa tana ji tana gani kawai a rinka nema a mai da ita kamar wata sauna. Mu da doka dai mun yi kuma shugaban kasa ya ba hannu. Tana nan a doka. Tana nan a doka. Amma kamar da muka faɗa wancan sashen da wasu suka kai kara kotu suka ce ba su yarda da shi ba a cire shi kotu na umahiya kuma ta ce ta cire doka ne ba doka ba ne ni da abin na sani an yi doka to yanzu za ku je kotu ne a majalisar ai abin yau abin muka hukuncin da aka yanke kenan cewa a je kotu a bisa wannan wannan kalaman da aka yi shi ne majalisa take gani kama an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba don idan ba mu yi abu don demokradiyya ba muka yi abu don son zuciya yadda muke so to wata rana sai a wayi gari ba demokradiyya kaɗan a shige dandalin daddale zaben zakulo shugaban jam'iyyar apc al'ummar da suka fito daga yankin taraban arewa maso gabashin najeriya sun ce su ma dai sun da nasu bukatun da ya kamata a auna har ma dai ɗaya daga cikin masu neman kujerar shugabancin jam'iyya daga shiyar arewa maso gabashin najeriya ambasado hassan jika ardo na cewa ya kamata wannan karan a baiwa 'yan jihar taraba dama su masu ɗanɗana a shekarar takwas da jam'iyyar apc take mulki ko ta kafu mutumin farko da rike wannan jam'iyya shine umaru duhu daga jihar adamawa mutum na biyu shine bidi lawal shi ya rike wannan jam'iyya a matsayin zonal chairman mutum na uku shine comrade mustapha salihu amma mu taraba ba mu taɓa rike komai ba a jam'iyyar nan sai bangaren adamawa take riƙe. to bisa ga adalci in dai za a yi wa mutane adalci to ya kamata a ce yanzu an fita an gaya wa duniya an bar ma mu jihar taraba ya rage mu duk wanda muka fitar ya zamanto dai namu dai mu ma muna ciki. Shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamna mai malabunin jihar Yobe gaya wa duniya yake cewa zaben yana nan ba gudu ba ja da baya za a yi shi gobe Asabar kamar yadda aka zayyana. Aski ya zo gaban goshi nan da lokaci kaɗan za a zaɓi shugabanni da za mu danka wannan jam'iyya a hannun su su ɗauka daga inda muka tsaya kuma insha Allahu za a yi nasara kuma abinda muke yi mu muna yi ne tsakaninmu da Allah mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba an gama taron ta lafiya an zaɓi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru hudu wannan shine abin da yake gaban mu gaba daya dukkan mu membobin wannan kwamiti to menene shugaban ƙasa ya ce da kai yana nuna farin cikinsa da godiyansa da yadda muke tafiyar da jam'iyyar nan saboda ya san halin da muka zo muka samu jam'iyyar a ciki ai. Shi ma dai tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Honorable Sha'abu Abubakar Ismail ya ce tun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa baki wannan kuma ya tabbatar da cewa zaben zai gudana. Abin da yake tabbatar miki wannan convention insha Allahu tun da shi mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya riga ya yi magana ina tabbatar muke za a gabatar da wannan convention kamar yadda aka sa a ranar da 26 ga wannan wata da muke ciki kuma a ƙarƙashin jagorancin shi gwamnan jihar yobe mai mala wanda ina tabbatar muke za a gabatar babu wani dalili wanda zai sa kuma a ce ba za a gabatar da wannan convention ba domin inec ake aka ce a sanar mata kuma an sanar mata tun lokaci mai nisa a baya take-taken tun kuɗe jam'iyyar pdp da shigewa jam'iyya mai kayan alatu ya kawo take-taken tankin tankar tun kuɗe juna domin kowa ɗaya daga cikin cikin jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Kano Honorable Yusuf Bello dan Batta ne ya ce tunda dai kwankwasa ya kwashe magoya baya ya kamata jam'iyyar PDP ta zo ta sake sabon tsarin da za a zauna. Taro ne na mu na NPDP na jihar Kano tunda shi shugaban da yake saka irin wannan tagiya da kafada ya riga ya shirya wani gangami na waɗanda suke kiran kansu wato National Movement wanda kuma daga baya ya faɗa da bakinsa cewar yanar da wannan wato kungiya ta National Movement zuwa sabuwar jam'iyya. A takaice a dunkule kun ja layi da Rabi musa kwankwasa ne ko kuma a kuna tare in yana jam'iyyar pdp kuma yan jam'iyyar pdp ne kuma ya tabbatar mana ya ba da umarnin cewa duk wanda yake son sai je shiga jam'iyya mai kayan marmari muka tsaya muka yi amfani da hankali muka yi lissafi muka ga siyasa ra'ayi ce kuma siyasa irin wannan gaba mun yi kaso na ɗaya mun yi na biyu wannan shi yasa ga mun ranta. cewa mu za mu zauna mu ma jam'iyyar pdp aiki bisa alkawarin da ta yi mana a baya da duka daraja da muka samu ta siyasa a cikin jam'iyyar pdp ne sai dai kuma shugaban jam'iyyar pdp na jihar kano alhaji shehu wadasa gagi ya ce shi bai taba zuwa wata jam'iyya ba idan ma ana maganar baraka ne to masu daga karan ganin an sauya shugaban jam'iyyar apc su ne suka taba cin amana pdp dai doka ce ta kafa ta kuma tana da kundin tsarin mulki ina ganin ba su karanta kundin tsarin mulki na jam'iyyar pdp ba shi yasa suke kira da arusa su duba mu dai zaben mu akai to wani laifi muka yi da za su kira cewa a rusa mu su waɗansu daga cikin su ma da yawa kowa ya duniya ta shaida ma antifati suka yi wanda babban laifi ne wanda ya kamata a ce an kore su ma daga jam'iyya amma ba mu kula su ba to a wani dalili su za su kira cewa a rusa mu kaga ko a dubu biyu da sha uku da suka fita suka koma apc a lokacin ma ni ina mataimakin ciyaman shi kafayos to da suka dawo ma ni a nan aka zo aka tarar da ni saboda haka haka ina pdp daren kuma ina kira gare su da su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe musamman cewa kakar zaɓe tana karatowa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe inda za mu kai ga jam'iyyar nan ga nasara. Duk da dogon dakon da al'ummar jihar Katsina suka dinga yi wajen ganin an yi zaben zakulo shugaban ƙanan hukumomin da a wannan karan aka ce shirye-shirye sun riga sun yi nisa wajen ganin an yi zaben a jihar Katsina. Ɗaya daga cikin gaggayan jam'iyyar APC a jihar Malam Mustapha usaini Adamu Karaɗo ne ya kada bakin gaya wa duniya cewa wasu 'yan takara na ikirarin cewa gwamna ya ce karfa-karfa za a wajen wannan zaɓe saboda haka ya kamata gwamnan ya magana. Kamar yadda su 'yan mu na jam'iyyar APC suke yawo a karkara suna gaya ma 'yan adawa cewar gwamna ya ce ko ba su ci ba sun ci kuma gwamna ya ce an gama zaɓe. hali mun san ƙarya ake wa gwamna. So muna kira ga su 'yan takarar nan na jam'iyyar APC su sani Allah ke bada mulki ba gwamna ke bada mulki. Kuma adawa gaskiya ce domin mu adawa muka yi muka ci zaɓe. Inda ba adawa wallahi ba mu kada shema ba mu kada jonathan yan takar ke gaya magoya ban sai magoya ba su shigo cikin gari suna gaya al'umma. al'umma kuma muna fahimtar maganar da suke yi domin jama'a kila kas su fito zaben ne ko su tsorata mutane da cewa gwamna ya ce alhali gwamna ya ce kowa ya fito ya zabe ne gwamna ya fito ya ta cewa ya ce kananan hukumomi tara ba a zabe domin me domin suna cin suna yada shi suna cewa an ce ba a zabe kananan hukumomi guda tara to daga daga kuma iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa kamar yadda aka zayyana cewa dukkanin su za su da kan kujerunsu ne daga bana domin kuwa daga juma nan saura kwanaki talatin ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan kujerun da suke ganin kamar sun samu gurin share guri zauna kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kano da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa a cikin wannan shiri dare da rana ni isa lodi kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. Sunana Imam Aminu Lawal Abdullahi, jagoran Central Mosque na Abia State, babban masallacin Umar Ahiya. da farko ina miƙa nasiha ga dukkan 'yan uwa musulmai da kiristocinmu wanda muke wannan ƙasa tamu najeriya bisa halayen da muke fuskantar kanmu a cikinsa wanda yau duk ta inda ka duba da arewacin najeriya da kudancin najeriya kusan abubuwan ba daɗi a yadda duk aka saba sani zaman lafiya ita ce take kawo komai daga lokacin da zarar an ce ba zaman lafiya tsakanin al'umma to dole harkoki gaba ɗaya lalacewa suke to saboda haka muna kira ga shugabanninmu da gwamnatin ƙasa da gwamnonin jihohi da kowane shugaba ya san cewar akwai amanan da take kansa kuma wannan amana na kiwon kula da lafiyan al'umma da kula da dukiyoyinsu da tsaron rayuwarsu amana ce ga kowane shugaba gobe kiyama za a tambaye shi yaya kula da haƙoƙin jama'ansa to saboda haka muna kira ga dukkan shugabanninmu da kowanne ya ji tsoron Allah da ya sauke amanan da take kan wajen kula da lafiyan al'umman jiharsa kuma kula da sanin sa ido da sanin abin da yake shiga jihar da abin da yake fita da abin da zai zo ya cutar da al'umman jihar haƙƙi ne ga kowane shugaba ya san matakin da zai bi wajen gyara jiharsa sakamakon abubuwan ya lalace to saboda haka muna kira ga dukkan al'umman ƙasa baki ɗaya da mu gyara halayenmu da zuciyoyinmu mu zauna da junanmu lafiya mu yi wa ƙasarmu addu'a Allah ya ba lafiya da zaman lafiya da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice sojojin kasashen yamma za su mayar da martani idan rasha ta yi amfani da makami mai guba a ukraine in ji shugaban amurka joe biden a ranar alhamis zai haifar da martani iri-iri biden ya amsa tambayar wani ɗan jarida yayin taron manema labarai ko kuna tambaya ko neto za ta tsallaka zuwa ukraine don fuskantar sojojin rasha za mu yanke wannan shawarar idan lokaci ya zo shugaban na amurka ya kuma ce a hedikwatar kungiyar neto cewa ya kamata a cire rasha daga rukunin kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki sannan a bai ukraine ta halarci taron na g20 a jiya alhamis gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita buɗe wuta da zai fara aiki cikin gaggawa a rikicinta da dakarun 'yan tawayen tigray domin ta bada damar kai kayan agaji a lardin arewacin kasar ko da yake ba a san yadda za ta aiwatar da shi ba gwamnatin habasha na fatan wannan ta buɗe wuta zai inganta yanayin jin kai a kasar tare da share fagen warware rikicin a arewacin habasha ba tare da zubar da jini ba in ji gwamnatin a cikin wata sanarwa da ta fitar wani bincike da hukumar ƙididdigar jama'a ta amurka ta fitar a jiya alhamis ya nuna cewa cutar coronavirus ta taka rawa wajen rage yawan al'umma har sama da kashi saba'in 73 a ƙananan hukumomin amurka a bara binciken na shekarar 2021 na ofishin ƙididdigar yawan jama'a ya ce yawan jama'a ya ragu to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin Kafin mu sallama da ku muna taya iyalan wazirin mai Kano Rube na Abuja Alhaji Galtima Barde bisa ɗaurin auren diyarsa Hauwa Galtima da angonta Habib Bello Habib wanda za a ɗaura yau Juma'a a masallacin Juma'a na Kado da ke birnin Abuja. Allah ya bada zaman lafiya da albarka aure. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Salman Abu da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.